Assalamu alaikum don uwa daure ka saurari wannan bidiyo daga farko har ƙarshe lalle wannan sirri yana da abun mamaki yana da matukar amfani ina mana subscribe idan yau ne zuwan ka wannan gida assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu jama'ar wannan gida barkamu ku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya wannan sirri insha Allah da muke rubutawa ah, yana da yana da matuƙar amfani a sirri ne wanda aka jajjarraba shi aka ga tasirancin aiki insha Allah ba shi kamar yadda kuke gani ina rubuta kalasun yau sai a ja sai a yi sama a ringa lura da yadda nake rubutun saboda yadda nake rubutun nan ne saboda masu samun matsaloli a da rubuta sirrika irin shi shine muka fito da wannan tsari to yawwa ku ringa kallo gashi nan sai ka jawo yi ka ɗan lankwasa shi kaɗan yau kamar haka kuna kallo eh, insha Allah gashi nan yawa sai ka ji haka a wannan sirri da kuke ganin wanda nake jan na nake rubuta glass nan to Allah da ana zuwa ƙarshen sa yawa to insha Allah gashi nan za ka jawo ka ja sama yawa insha Allah gashi nan kuna bi nan da na insha Allah a ah, ah, ringa kula da yadda rubutun zai ringa yi fitowa saboda ko kai ma haka za ka rubuta shi kwafi da kwafi eh, kar ka samu mistake haka a gudun rubutun insha Allah saboda ah, kuskurewa asali eh, kuskurewa saboda kuskurewa shi ya sa muka wannan bidiyo muka zaɓi mu baya shi aka yi ruwa shi za ka ɗan lankwaso shi to amma a hakan ma dai bari in zana na bayan sai na zo gyara shi ku gani yawa sai ka zuba wannan harfai yawa nan nomba tare ne eh nomba tare ne a hisabi kenan a wato irin zanen boko inda kuke gani dai kamar hakan amma ba yawa yawa tuna ɗan yi sai amma nan gudan ana rufe shi yawa za a rufe shi ne kar a wato barshi a fili dogo ne nan kuma saboda kar a sha'awa a yi tunanin ba dogo ne ba yau ga shi nan za ka gindaya nan ka gindaya nan ya zama tsakiya dai babu space to sai a zo a yi dugu sai a zo a yi eh, namba uku salasa ɗaya wato insha Allah ga shi kamar yadda kuka ga wannan hatimi insha Allah to zan zana tsakiya domin zan yi wani rubutun ne a can ɓangaren to da kuke gani wannan sirri ya gano za na rubuta shi kamar yadda kuka gani haka sosai ko lura da rubutun to in dai ka rubuta shi daidai to insha Allah a tafin hannun dama ake rubuta shi wannan sirri da kuke gani a tafin hannun dama ake rubuta shi a kiyaye saboda gashi ne wannan gurin a lura tun daga farko har izuwa nan ƙarshe ku lura kuma da yanayin zubin tsarin rubutun insha Allah yau zan gyara shi saboda masu kallo su gane ne a gurin sosai mashinan nan yawa za ka lallambasa haka domin rubutun naka ya fito aka rubuta shi a tafin hannun gashi nan yawa a tafin hannun dama ake yi a tafin hannun dama wannan sani gashi na kammala rubuta shi tun daga farkon sa zuwa ƙarshe za ka rubuta shi a hannun dama amma mu za ka yi amfani da tawada ne kamar yadda muke sabuwarwa tawada za'afaran to bayan ka gama rubuta wancan to yanzu za mu rubuta na hannun hagu kamar yadda kuke gani a hannun hagu ake rubuta wannan insha Allah ga shi nan yawwa ga shi nan za mu fara yawwa insha Allah sannan sai kuma wannan alsami yawwa na gaba yawwa domin rubutun ya ringa fitowa sosai da fatan ana gani kuma da fatan za a yi shi daidai yawwa insha Allah to nan ma a dan kula saboda yanayin yawwa lalsami ah, ne wanda ah, yana da matukar amfani sosai ah, insha Allah kuna tare da mu za ku je yadda bayanin abubuwan suke na zan bayar da shi ne a rubuce domin mutum insha Allah fatan kuna tare da mu shi nan insha Allah to insha eh, Allah yawa wannan ɗalisami da kuke gani na rubutawa na wannan bangare bayan na ja layi na raba tsakani wancan bangaren daban wannan daban wannan shi ne ulcer da ake yin sa a hannun hagu a hannun hagu yawwa insha Allah nan a hannun hagu ake rubuta wannan ulcer eh, wanda kuke ganin shi na takwas takwas takwas tara ɗaya dubu guda tara ne ga shi nan ɗaya biyu uku hudu biyar shida uku takwas tara eh, insha Allah guda tara ne kamar yadda kuke ganin sa haka shi ne kammala sa eh, shi wannan kenan kun ga wancan a hannun dama wannan kuma na ɓangaren hagu shi ne wanda za ka zana kuma a tafin hannu ake rubutu kamar yadda kuke gani a tafin hannu ake rubuta wannan sirrin lura sosai saboda yanayi yawa zan gyara nan saboda masu kallo to wannan sirri insha Allah ya kammalu kenan wannan eh ku biyo mu insha Allah yanzu kuma za ku ji fa'idar wannan dalsami kamar haka insha Allah auren sarauniyar kyau wannan sarauniya tana hukunci a kan masarauta 700 kowace masarauta a cikin guda 700 din nan shi ma ƙarƙashinsa akwai ƙabila guda 700 kowace ƙabila babu wanda ya san adadin yawan shi sai Allah subhanahu wa ta'ala dan mutum yana so ya sarauniya zai shiga halwa ta tsawon kwana goma sha biyu zai fara daga ranar lahadi ya kasance mai tsarkin tufafi da jikin shi da kuma gurin da zai aiki zai rinka zai rinka kunna hayakin tsawon dare tun daga farkon dare har ya kare da kuma bayan kowace sallah zai rinka karanta abin da za a faɗa yanzu ah, ga amma kafin sa ga kuma turarurruka akwai jawi wanda aka fi sani da jawul akwai od akwai mi'a akwai kundur akwai musdaka ah, addu'a da za a karanta bayan kowace sallah kafa ɗari za a karanta sannan bayan haka kuma tsakiyar dare za a tashi a karanta kafa dubu tare da ana sakin waɗannan turaruka tun daga farkon dare har zuwa ƙarshe har sadda za a gama halwar eh, tsawon zangon da za a gama halwar a cikin kowane dare za a rubuta wannan ɗalisabai a tafin hannu sannan sai a saka tafin hannu na dama sai a saka shi a ƙarƙashin kunci na hagu Eh, a kan ƙirji a lokacin eh, kwanciya bacci a dare na takwas za ka ga haske ya cika ɗakin to karka ji tsoro a dare na tara za ka ga maguna wanda suke da yawa baƙaƙe da farare to karka ji tsoro a dare na sha ɗaya za ka ga mata da yawa kamar wata za su zo su ce maka ka ɗauki ɗaya daga cikinsu ka gyale wannan aikin sai ka ce musu a'a ni ba na son ku sarauniya kiwon ke so daga ganin za su tafi su kyale a dare na sha biyu a ga wasu matan sun zo kamar watanni su ma sun zo da haske a tsakiyar su to akwai sarauni kyau din za a ganta kamar rana akan ta akwai tufafuffuka da kayan ado eh, wadda kayan adon da ba za a iya kimanta su da wata dukiya ba a bayansu kuma akwai alƙali yana tafiya daga sun zo za sallama sai ka mai musu sallama sai ka miƙe tsaye to daga nan da alƙali za a yi magana da alƙali zai rubuta muku ya aure to daga nan ka rabauta da sarauniyar kyau sai ka gode wa Allah a bisa wannan wannan addu'a ita ce addu'ar da za ka karanta wadda aka yi bayani a baya. man karyushu an tara ɗushu agya dushu har harhazaɗahu, ashmakshahu, mashlamahu, hu, mashlamuna, arɗaguna, samarshun, hamlaɗa a ajibi wahduri ya malikatal jamali. to haka mutum wannan ita ce addu'ar mutum zai rinka karanta ta har sai an kammala auren tukunna to jama'a wannan shine abin da za a karanta har a mallaki wannan babbar sarauniya ta kyawu daga cikin sarakunan aljinu mai girman gaske wannan sirri matuka yana da amfani sosai ga duk wanda yake so ya yi wannan sirri mun masa izini idan daga farko har ƙarshen mutanen da ke wannan gida insha Allahu eh, abinda zai fi mana daɗi ne idan wannan sirri ya burge ku za ku iya danna mana laki sannan kuma idan kuna da tambaya a kansa sai ku nemi mu a tsohon kundi na wato ainihin facebook a facebook in kuka yi sacin ɗin tsohon kundi kadai karba sai an sa tv ba za a ga mu insha Allah sai ai mana tambaya akai kuma insha Allah za mu dora shi mai bayanin su suma shi ma a can insha Allah to wannan shine abubuwan da ya kamata a saurara kuma yan uwa a dage a saurari hudu abinda da za a karanta sannan a dage a biyan da tsarin rubutun yake idan mutum bai fahimta ba kafin ya tambaya ya zama ya saurari wannan bidiyo kamar so biyu zuwa so uku idan ba domin amsar da za ka iya tambaya a kanta a lalle tana cikin wannan audio da aka yi a baya na salon wato yadda ainihin aka fara karantawa daga wato ainihin guturun zuwa sarauniyar kyau za ku ji bayanin dalla-dalla shi kuma wannan talasimi da kuke gani number one shine wanda ake rubutawa a hannun dama number two shine wanda za a rubuta a hannun hagu to kun ga kenan da kuma yadda za a yi amfani da su dai mun an riga an faɗa ha insha Allah lokacin da za a yi aikin Allah insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh